بسم الله الرحمن الرحيم صحيح مسلم حديث الذي ترى للسبعين داءكم يقول المسلم رحمه الله باب الصلاة على الجنازة في المسجد باب لكي مغانا كان ينسلى كان قاوى مسلاتي وقال لسي علي بن حجر السعدي وإسحاق ابن إبراهيم عن حنظلي ولفظ لابن إسحاق قال علي قال حدثنا وقال إسحاق قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة, آه حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة الليلة أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص تاتي يوم دقاوة سعد بن أبو وقاص أمرت تاي أمرني أن يمر أزومة bi janazati sa'ad bin abi waqqas da gawa ta sa'ad bin abi waqqas wa tusalli alai dan ta mai fankara fa ankara nasu zalika alaiha sai wasu cin sabai suke mata inkarin haka ya za a yi ki zo ki sallah a ce a kawo miki gawa a cikin masallaci ɗaya kenan ko kuma ya za a yi ki ce za ki ga wato sallah a kan wato gawa kina mace bukatar ke cewa ma asra'a ma ne siyan nas mamakin saurin mancewa mutane ma sallah rasulullah sallam annabi sallam fa bai fai sallah ba ala suhail bin ibn al a kan suhail dan dan wato uh, ibn al-bayda illa fil masjid bi sallah ko ina ba sai a masallaci shi ne mu'allil shahid da mal bukhari ke gani na da shi musulmi ke gani ba a sallar gawa a cikin matsalaci ta ce a kawo matsalaci suke inkari abin kamata a shigo a gawa matsalaci ba na'am wakala da sani muhammad ibn hajji wakala da sani da sani haibun wakala da musa ibn al'uquba na abdulwahid ana abbas bin abdullahi bin zubair yau hadisu ana aisha yana zata da hadisu daga watuna na aisha cewa annaha lamma tuwufiya sa'adu bin abi waqas yayin da sa'ad bin abi waqas ya rasu arsala azwaju nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam aika an yumaru ko an yamuru bi janazati su zo musu da wato gawarsa bil masjid su kawo shi ta masallaci fa yusallina alaihi su masu mai sallah fa fa'alu suka aikata su kawo shi fa uqifa bihi ala hujarihinna sai a kawo shi wajen dakunan su yusallina alaihi suna taimai sallah ko suna yi masa addu'a ce ukhrija bihi min babil janaiz an fito da shi ne ta kofar masallaci allazi kana il maqa'id wanda yake dabda wato kace minbari na manzo Allah sallallahu fa balaga hunna labari ya iske su cewa annan nasu abu zalika ai mutane suna ta aibata suna cewa dan me za a kawo gawa masallaci wa qalu suka ce ma kantil janaiz yudkhalu biha al masjid ai ba a shigar da gawa masallaci mutane abinda suke faɗa kenan fa balaga zalika aisha labari iske na aisha fa qalat ki ma asra'a nasa mamakin gaggawa manto mutane idan an ya'ibu har ma ya kai su ga suna aibata ma a ilma lahum bihi abinda ba su da sani a kansa abu alaina sun aibata mu ba ba to ba kan haƙi ba an yumarra bi jazabi janazatin fil masjid dan an kawo gawa masallaci wa ma sallar rasulullahi sallam alaihi sallam bai yi salla ba ala suhayl ibn al-bayda ga أم بيضاء إلا في جوف المسجد jofin masjid face مسلاتي a مسلاتي ما تصلى cikin masallaci mata sallah za a yi قال لسني هارون ابن عبد الله ومحمد بن رافع ولبذ بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك نعم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لليلة عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص waziki cewa adkhulatu udkhuluhu ko udkhulu bihi almasjid ku shigo da shi masallaci hatta usalli alai dan ne mai sallah fa unkira zalika alaiha sai aka mata inkarin haka fa qala take cewa wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah ala ibn bayda ko ala ibnai bayda nan ƙarin mutum biyu fil masjid yi masallaci suhail wa akhi suhail ibn bayda da nan uwansa qala muslim muslim ce suhail ibn da'ad وهو ابن البيضاء أمه بيضاء نعم باب ما يقال عند دخول القبور باب اللي كي مغنى akan abin da ake faɗa sanda mutum zai shiga makabarta wa du'a li aliha da kuma addu'a ga ahli makabarta qala sayyid ibn yahya at-tamimi wa qala sayyid ibn ayyub wa qutaybah ibn sa'id qala qala sayyid ibn yahya qala akhbarna wa qala al-akhrani قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما كان ليتلتها دي سند درن تهي جركن تهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يكم فتاء من آخر الليل أكشن دري البقيع إذوا بقيع القرق مقبرته فيقول سيتش السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونعم وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع ذكا ولم يكيم أتيبا قوله نعم وأتاكم وعنتي وأتاكم ما توعدون أبند أكي مكو الكور يا ذمك غدا مؤجلون أبندكم ذائمكم بوفي انا أنجنك تامكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الله يدوم وما فعلوان لكم اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد الله يغفر تو متنن بقيع قرقد غريني بقيع wato shi ibabatu shi ila nafsi raba abu zuwa kansa eh a shi utaiba shi bai kawo wannan wa atakun ba amma dirgo sun kawo anas lafazin وقال ثاني هارون بن سعيد الايلي قال سعد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني هذا تدكو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم با سأنم كما دكو وجينا قلنا بلى سمك شيء قياما وحول السنة قال حدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال قال حدثنا حجاج بن محمد قال سناء بن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة ibn muttalib annahu qala yawman yace ala uhaddithukum anni wa an ummi bana zantar da ku daga wajena daga wajen mahaifiyata ba Aisha qala yake cewa fa zananna annahu yuridu ummuhu mun dauka cewa da zantar da ku daga wajen babata wato mun dauka cewa yana nufin mahaifiyarsa ce allaci wadda zata wace ta haife shi qala ce qalat Aisha na na Aisha nufi ta ce ala uhaddithukum anni wa an hadisi ne musalsal wato shin ba za a zantar da ku hadisi daga wajena daga wajen annabi sallam ba kullu bala sai muka ce gaya mana qala ce qala sai take cewa lamma kanat lailati yayin da dare na yayi ko girki na yayi daga manzon annabi sallam ka to kana nabi sallam annabi sallam ya kasance fiya indi ya kasance a wajena a wannan dare in kalaba sai juya fa wada'a rida'ahu ko kace da yayi wato ya tashi ya sanya mayafinsa wa khala'an alai ya cire takalmansa ba a kuma inda rijilai ya sanya su wajen kafarsa wa saba taraf izarihi sannan kuma shimfiɗa haɓar wato kurdanarsa ala a akan shimfidarsa fa yi kwanta falam yalbas bai daɗe ba illa rai ma zonna an ƙadar qattu face sai ɗan lokacin da shi ne rai sama, ɗan lokacin da yake da san cewa na ɗan kwanta ne bacci fa khadhi rida'u can sai ɗauki mayafinsa ruwaidan a hankali wanta ala ruwaidan ya sa takalmansa a hankali kan tashi wabata albaba ya buɗe kofa a hankali fakar ya fita sun ma'ajafahu ruwaidan ya ja kofa ya kulle a hankali faja'altu dir'i sai na sanya nima zanina ko kuma na sanya hijabi na fi ra'asi a kaina waqtamartu amma sai na rufe kaina gaba daya yanda ba zai iya gane ni ba wata qanna'tu izari na sanya ni ma zari na da kwarjalle sun man talaqtu na tafi ala isirhi wato akan kan sawunsa na babban sawun hatta ja al-baqi' ji daga cikin dubu tana ba manzan Allah sallallahu a tsammanin ta bai gane ba yana tafiya da daddaren nan tana lallabawa yana tafiya ka yi kamata mace ta zama ta zama tana bin mijinta mantuman lafiya an gane ku yawa musamman ta zan cewa shi duk motsin su karatu ne duk makaratun take so ka sai ba kudi ne yake da su ko kudi ne ko kudi zai je kwaso ko na abu ne na duniya karatu ne za ta ƙari da wani abu mu ce ya samu mace irin aisha ai ya more ai a kwarai da gaske ci tuba wata ba za ta ci maka da tafi da tafi ba da sabon dokin hannu raye da matacce نعم وتقنعت إزاري نسن كورجي لنا ثم انطلقت على إثري نتفي نبو باين ساونسا حتى جاء البقيع يجي بقيعة فقام فأطال الكيامة يسأل سويت سعيواتا قال يا تبني ما مدعني قفر ثم رفع يديه فنسل لقى أن ينسى ثلاث مرات أسوء ثم الحرب سيجيو فأنا حربت نيمة فأنا حربت سي جيو فأسرع سنجيلك سوري fasiratu ne masu yin sauri fahar wala sai ƙara ma kamar gudu-gudu fahar waltu ni ma sai na ƙara fa ya dawo fa ahdartu ni ma na dawo fa sabaqtu sai na riga shiga fada khaltu sai na shiga falaisa illa a nitsa ja'atu wato falaisa bai dade ba face sai wato bai dade ba sai shi ma ya shigo wato sai dan koyi nan da na yi. fadakhala khala sai shigo ma'ana ina shigowa bai wancan lokaci ba daga kwanciya ta ci ma sai shigo faƙada ce malaki ya aish me ya sami ki aisha hashiyan rabia hashiyan rabia yake cewa na ganki kamar kina cikin wani abu na ganki kamar kina mai motsi eh kamar abin da na haka makin motsa eh ba zai ce kuntu na shai a ba komai a ce latuku biri ne wallahi ko ki ba ni labari ka zai tuna mutu wannan zai tuna mutu wancan taba aw la yukhbiranni al-latif al-khabir ya <laughs> ko kuma wannan mai nan, wanda ke ko da wata kuya kuma ba da labari da abin da ake a fili ya bani labari eh man قالت من أنبك من أنبأك هذا قالت Aliyu, العليم عليم الخبير kaga to shi suke jin tsoro yanzu ya ce alkhabir kaga ya yi ƙara so su wancan tamam an suke cewa kuntu zan ce ya rasu lalai annabi Allah bi abi anta wa ummi kafu babana kafu babata fa akhbartu sai na kwashi labari na gaya masa qala ce fa anti sawadu alladhi ra'aytu amami fa ke ce wani duhu da na gani ya gabana eh. eh na ganki eh na ganki na to ai kaga shi ba ya wargi kuma ya ganta ne eh, kwarai da gaske eh annabi sallallahu alaihi wasallam me idan tafata tafata jami'a jami'a mm. sai dai jiyo baki da yanka sallallahu alaihi wasallam to wanda zai take cewa na amni ce fala hadani fi sadri sai buge na kirji lahada wannan bugu auji atini amma naji zafi ya dan wannan dukan ya sa min naji zafi ce ثم قال يتي أظننت أن يشيف الله عليك ورسوله kina da zaton Allah da manzansa zai haince ciki? kina da tuni? Tuka ka kenan kamar zai tafi wajen wasu daga cikin mata shi to aziki cewa mahama nasu, ya ya'lamuhu Allah to a da abin da mutane su koya, Allah ya sani qala ce fa inna jibril shi na ra'iti to jibril ne ya zo min sanda da kai kika ganna a wannan yanayi fana da ni kirawo ni fa akhfahu minki amma ya koye miki magana da ya gaya mu ke biki ji ba fa jabtuhu na amsa masa fa akhfaituhu minki na ɓoye masa maganar da kika faɗa hatta fita ta walam ya kun yadu hudu a alai kin ba zai shiga wajen ki ba maƙar yau ba a ta siya baki a matsayin kin cire kayan ki ba zai yi ya shiga wajen ki ba to da ni kira wani haka ne ko wato shi kenan wanzu nan to an kadara ƙarti duk wani azar kin ma bacci fakari to an uki zaki sai na kyamaci na tashi wa kashi to an tasta shashi amma na ji tsoron kada ki samu damuwa ko kake tsorata ko ki samu kewa tunda ba kowa ujanki fa qala ce inna rabbaki ya wato yace inna rabbaka ya amurka bangijin kai na umarta ka an ta'ati ahlul baqiya ka jojo mutanen baqiya fa tastaghfira lahum ka nima musu gafara qalat fi taqulu zan ce kai fa qulu lahum ya rasuluna zan ce musu qala ce quli ma'ana ita ba kare dama abin take nima ya zan ce nema ina ji musu ya zan ce يتي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا لاحقون قال سنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان آه، بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان سند الصحابي إذا خرجوا إذا سنبتا إلى المقابر sun مقبرته فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر أروان دقى تشمع سرواية سكنت فلا سكنت أرواية أبو بكر ديكي رويتوها أبو بكر وانا نبي أبو بكر ابن أبي شيبة yake cewa cewaye anil salam assalamu ala ahli diyar wa zuhair a zuhair shi kuma cewaye assalamu alaikum ahli diyar min wal muslimin وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية آه مباشر هكا بخاري يتشني لو كتشم يا سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم